Allah kai ne taɓa dawa ba har abada. Ke, ke, Allah bana son rashin hankali. Wannan zanwa ina ce, kuma tare da ɗana Khalifa gashi nan a tsaye. <laughs> Damfara ce. Fuska ta saka, bari in kwaye fuska in tabbatar ko Zainab ce. Makareciya. Damfara ce. <laughs> Damfara ne. Ke. damfara ce alhaji damfara ce ba zainab ba ce boka ya tabbata mini da zainab ba za ta taba dawa ba har amada kada a ce ke ce silar zaman rashin lafiyarta amma kin cuce ni duniya da lahira ba zan taba yafe miki ba allah ya isa kash alhaji a yi saurin yanke hukunci ya kamata kai mata Allah ya isa ba wannan shine dire da hukuncin <laughs> sai me dan kai mun Allah ya isa <laughs> banza sha sha sha in ka yafe mun ba sai me tunda ya tabara ta ba gidan ba ni na ba muku gidan har abada <laughs> Zeynep Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Zainab. Shaidar rabuwa idanuwa za su sake ganin ki. na sun shiga cikin radadi da azaba zuciyata ta shiga cikin kunci da rashin kwanciyar hankali na gode allah da ya sake damun da ke ki yafe min tsawon lokutan da baki ganna ba Shea Abdul zai dawo? Ya kusa dawo? Abba kai mai waya ka ce muna son mu gan shi. Tashi ki je ki ce wa mamanki ta zo na son ganinta. Assalamu alaikum. Gana Alhaji Khadija ta ji ta ce kana kira na. Hajiya akwai matsala. Wace irin matsala Alhaji? Khadija ta zo ta same ni ta ce mu yaushe Abdul zai dawo. na rasa irin amsar da zan bata wadda ni kaina zan samu kwanciyar hankali akan amsa yara ƙanana ma kenan suka shiga damuwa akan rabuwar mu da abdulmalik yaya kuma mu kaga yaran nan wallahi in gaya maka kullum sai sun zo sun dame ni khadija ne ma'aruf uwa uba kuma ita nazifa wallahi sun dame ni kullum sai sun tambaye ni ita nazifa kan kullum kuka take yi ma ni ma kaina abin ya dame ni hajiya kaina ya kulle ki ni shawara to wace irin shawara zan baka alhaji za a yi mu dawo da abdulmalik gidan nan hmm. a yadda za a dawo da shi to ta yaya za mu dawo da shi ina za mu neme shi kai kanka ka san duk inda aka je neman shi ba ganin shi za a yi ba hmm? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar الفراغ لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر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 Mm-hmm.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 وحفظنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت سكتنا ورجاؤنا اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وارزقنا وانت خير الرازقين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Harira ta yi aure kuma ta haifi 'ya mace. sai dai ba abin da ta rage a halayen mahaifiyarta jiya da nake mata waya cewar kun dawo kashe min ta. yau da safen nan text ya min cewar na zalunci mahaifiyarta na sa ta ba gida ita kuma zaliha tana kasashen waje tana karatu amma ta kusan dawowa tun da ta samu labarin cewa tana da kani kullum sai ta dame ni wai yaushe karanta zai dawo yaushe za ta ga ƙaninta har addu'a take yi Allah da mata da ƙaninta insha Allah ta kusan dawo Allah sarki dadi ni ma zan so in ganta kuwa gaskiya ne na ce alhaji ya kamata a ce a je a yi wa mutanen nan da suka riƙe abdulmalik godiya mm, wannan gaskiya ne amma za ki mana uzuri zuwa kwana biyu domin lokacin da zan ɗauke shi mu kewaya duk ya ga kamfanonin nan kamfanonukan da suke ƙarƙashi na kuma mallaka ta wanda kuma suke ƙarƙashin shi a matsayin shi na md in ya so bayan kwana biyu sai mu je amma abdulmalik ban ji kana mu maganar su ba abba ni dama kafin bar gidan na faɗa masa cewa komai da ran daɗewa insha Allah ku zan koma idan har Allah ya sa da da mahaifiyata kuma lokaci ya da ya kamata a ce na koma din amma gaskiya abba mutanen suna da kirki kuma sun riƙe tamkar ɗan da suka haifa da cikinsu alhamdulillah kaga idan za mu je duk wasu abubuwa na kyautata sai mu siya mu kai musu domin duk wanda ya kyautata maka ni ya kyautata wanda kuma duk ya kuntata maka ba kai kuntata ni ya kuntata kaka babu wani abu to yanzu zan dan shiga ciki Zainabu ne. har yanzu kyanke na nan ban da ya rabu kai ya alhaji na ina wani kyau yana shekara ashirin da bakwai a cikin hauka babu irin bolar da ban hau ba babu irin ƙazantar da ban ci a cikina ba duba ka ga jikina yadda furfurar wahala har ta fara fita a jikina ina miki alkawari in har wannan furfurar ta wahala ce to ina tabbatar miki za ta koma nan ba da daɗewa ka lokaci mai tsawo alhaji na a rayuwarmu a ce an cire shekara ashirin da bakwai ba karamar asara ba ce gaskiya ne mu gode allah da ya haɗa mu bayan rabuwarmu ba karamin alkhairi bane a tsakanin kuma gashi abdulmalik shi ya zama sanadin haɗuwar kaga wannan ikon allah da yawa yake abdulmalik hakika zainab ina tabbatar miki abdulmalik zai shahara zai suna duniya sai ta san shi zai ga gata gata da duk wani ɗan gata bai gani ba Gata da duk ɗan gata sai ya yi sha'awar dama shine abdulmalik allah na gode ma da ka damun da iyalina tare da ɗana cikin ƙoshin lafiya allah na gode ku da da wuri? A'a, kwantar da hankalinki. Ba jima za mu fa. Kawai idan na je na nuna mai kamfanin nukan, sai nuna mai gidajen. Sai dai za mu wuce da shi in nuna mai babban manaja na don su saba da juna. Yawwa. To sai mun da. Allah ya Assalamu alaikum. alaji alaji Ya kokari. Alhamdulillah. Kun zo lafiya? Lafiya lau. Abdul Malik. alaji me ya kawo ɗana kuma cikin tawagar ka? manaja manaja. abdul Abdulmalik ɗana ne. Ɗanka Alhaji. So kenan a zuciyata. manajan na ɗauka ka gayyace mu gidanka ne ka shirya mana walima don farin ciki amma na fuskanci wannan hawayen da kake ba na farin ciki ba ne ba komai da labari ina tuna yadda ubangiji yake bayyana ikonsa ne ga mutanen duniya wannan kaɗai na ishi bawa misali gaskiya ya yaushe ka Khadija yau na dawo ya amma dai ba za ka koma ba zan koma amma kuma zan sake dawowa Manta Nazifa kullum kuka take yi ta tafi kabarta. Wace ce Anti Nazifa? Hakika mun yi kuskure, kuskure mai girma. Kuma mun yi nadamar abin da muka aikata tun daga ranar da Abdulmalik Malik ya sa kafa ya bar gidan nan kuma tun ranar da ya bar wannan gidan muke fafutukar neman sa ba mu san inda za mu same shi ba wallahi da mun san inda za mu same shi yalla bai da tuni mun daɗe da neman gafararsa manaja da hankalinka da tunaninka kake bartan wannan kalmomin da bakinka wulakanta min nawa na ciki dana. don Allah a gafarta mu a yafe mana bisa kuskuren da muka aikata gaskiya ne da farko ko rike shi dan kuma ko rike shi saboda Allah ƙwarai da Allah ya baku naku sai kuka wulakanta mu ka ɗauka ku ne gatan shi a duniya banda ku ba shi da wani gata to ƙarya ne am abba wallahi sun yi min komai suna suna na haƙiƙa kuma soyayyar da suke min ne yasa suka ɗauki 'yarsu ta cikinsu suka bani kuma abin da na sani guda ɗaya shine kowas iyaye sun fi son ɗansu fiye da ɗan wani kuma wulaƙancin da na yi wa 'yarsu ne ya haifar da wannan matakin da suka ɗauka a kaina gaskiya duk abin da muka yi kanmu ya dawo don tun da ka tafi ba mu samu natsuwa a cikin gidan nan ba kaga kamar khadija kullum sai ta yi kuka babu natsuwa a gaskiya an ba dai sharrin shedan ba bai kamata a ce mun kore ka ba tunda tun kana jariri na rene ka har Allah iraya ka ka girma a cikin gidan nan gaskiya babu bambanci da ni abin da na haifa tsakaninmu da kai wannan jarabawa ce ta Allah Allah kuma ya yafe mana kuma ka yi haƙuri ya abdul ka yi haƙuri don Allah da abin da ya faru duk laifina ne kuma inda na san haka zai faru da aikata ba kai tashi mu tafi a'a alaji don allah alaji alaji bai kamata ku tafi ba ya kamata ku tsaya mu yafi junanmu ga baki ɗayanmu ko don albarkacin juna biyu da wannan yarinya take ɗauke da shi eh wallahi juna biyu kai manaja Allah taimake ka kana nufin ka ce min na samu jika kuma dan abdulmalik da yardar Allah alhamdulillah a ai wannan shine hanyar sulhu ai an ɗauko hanyar sulhu yanzu alhamdulillah godiya nake alaji alhamdulillah um abdulmalik na tabbata akwai barbishin sannan a zuciyarka tashi ka bi ta ka je ka gaya lafiyar juna binta <laughs> to kaga haka fa Allah yake abin shi wallahi alhaji to kuma dai shi harka ta kuskure dan adam ajisi to abin da nake so da ku yanzu ku gane wannan ishara ne daga ubangiji kun kuma gani don kuskure an yi kuma mun yafe Allah gafarta mana gaba da eh Allah gafarta mana gaba Allah gafarta mana da na san haka zai faru da tun farko ban aikata abin da na aikata ba to ai abin da ke aikata alkhairi ya zama da baki aikata abin da kika aikata ba babu yadda za in samu damar barin gidan nan har in nemo mahaifina in nemo mahaifiyata da kuma wannan sabuwar rayuwar na canza ya abdul na canza da sanin da kama ba za ka taɓa samun wani mummunan hali a tattare da ni ba na koma yadda kake so ka ga na zama to gaskiya na ji daɗi kuma na gode wa Allah da ya baki ikon ganewa daga wancan halayen kika zamo mutum mai kyakkyawan mu'amala da mutane da kuma mahaliccinki insha Allah ya Abdul don Allah har yanzu kana suna kuwa har abada na amsa take tambayar suratawa ina jin ka wata na. wata ɗaya sai dai amma bai cin abinci saboda tunaninka da kuma yawan kuka amma dai na da rai ko ƙwarai kuwa na. yanzu zai ci abinci ya goshi har sai ya faɗa da bakinsa cewa mama na koshi to alhamdulillahi um, mu yanzu tafiya za ne to eh kuma ba zan tafi ba surka ta ba da ita zan tafi dan na riga na ga Zainab ta ce lalle do Allah zo da ita ta tana son ganin ta Allah sarki to kuma ka san na riga na ɗaukar rayuwata duk abin da Zainab take so insha Allah ni kuma zan bata shi gaskiya ne eh, gaskiya ne kaga ya kamata ita mata ga surkata a wannan ai ba zai taba zama da damuwa ba ai tunda an riga an mai da auren nan zamanta a gida ma bai dace ba kamata ya tafi tare da mijinta wannan ni ya kuma ko ya ja kuma ya sai yanzu abdul malik na'am shine MD kamfanin kan ma gaba daya to eh, kaga yana yana nan gobe yana nan jibi yana haka dai zai dinga yawo Allah Kuma kaga da nan da can ne. ne wallahi, duk ne wallahi. <laughs> Allah dai ba ku zaman lafiya. Allah ya ba mu dacewa. Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya ne. Hadiza sai ki je ki ce mata ta shirya ko? Yaya ni ma zan bi. Tafiya za ki ki banni? Ai da ma kafa ta kafa ta. Au. Duk kwashe su zaka sai dai ma'ruf kawai za a bar mu? Kawai. A ah, dama bai kamata ta zauna ba. Ta bi shi duk ai duk gida ne. kuka kuma Khadija to share hawayenki sai in ga miki magana mai daɗi daga nan zuwa sati ɗaya zan dawo in ɗauke ki sai mu tafi da ke can kin yadda Mm. Mama yaushe ne sati ɗaya? Kwana ɗaya ɗaya guda bakwai zai dawo. Kin ji ko? To shi ke masa bye bye. <laughs> to Allah ya kiyaye to alhaji Allah ya kiyaye Allah ya sauke ku lafiya madalla mun gode Gladden. hajiya hajiya menene haka saboda Allah menene haka na san kina zubar da wannan hawaye ne ba don komai ba saboda kina tunawa da irin kuskuren da muka aikata wannan yaron a baya kuma mu isa mu dawo da hannun agogo baya ba al'amari ya riga ya yi gaskiya alhaji ba zai taɓa mantawa da mu ba ba zai taɓa mantawa da abin da aka yi masa ba a duka kullum yana ganin mu da wannan ya ɗauke mu a matsayin marasa imani marasa tausayi masu son abin duniya gaskiya ne to ka duba ka gani cikin ɗan ƙanƙanin lokaci baka ga abin da Allah ya masa kuskure kan mun riga mun masa kuskure kuma ba mu isa mu dawo da abin da ya wuce ba amma ni abin da na sani shine mutukar zai tuna da kuskuren da muka yi masa to wata rana sai ya tuna cewa mun yi nadama akan abin da faru ki daina kuka don Allah tawa take ne <laughs> ina ita a'a maraba maraba sanni da zuwa sanni sanni yawwa sanni da zuwa ko sanni da zuwa a'a maraba sanni to ya mutanen gidan su ma makalau to sanni da zuwa sanni kin ji <laughs> kai ya hakuri alhaji ba haka bane ina murna ganin yata ne <laughs> to shi ke Allah ya albarka kin ji muje ciki ki ci abinci um, abdulmalik ina so idan kun huta za mu je da kun nuna muku gidanku na wucin gadi kafin a gina muku na san ranku wanda kuke so. Abba mun gode Allah ya saka da alkhairi. Abba Abdulmalik, kai da kayanka kuma sai ka yi godiya? Ai ba ka bukatar godiya. <laughs> Bayan wannan akwai wani abu da kake so kuma? Eh, Abba akwai mutanen da suka taimake ni a lokacin da nake neman ummata. Sun bani gudunmawa sosai. ina so a yi musu alkhairi in so samu su su nawa ne eh akwai shugaban gidan mahaukatan nan kwarai ya taimake ni sosai don har sai da ya kare dokan asibitinsu kawai da ya kyautata mu kuma ya amfani har da kuɗin sama daya sannan kuma sai malamin asibitin da ya bada ni tun ina jariri shi ma ya kamata in yi masa wani abu don ya cancanci haka gaskiya ba wasu su kenan gaskiya ne abdulmalik yana da kyau ka kyautata musu kuma kai musu kyautan da za su iya jin daɗi cewa lallai a musu kyauta daga naira miliyan ɗaya zuwa miliyan ashirin na maka izini kai in ka gama akwai abin da zai haura haka kai musu babu kuma babu matsala amin amin Ah, Abdulmalik. Abdul Malik. Salamu alaikum. Alaikum. Wa lafiya. Ah, lafiya kana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. ina wuni. Ina gajiya. Ya kufan jiki. Ubangiji Allah ya kara lafiya. Fatin wali? Wannan matata ce. Allah sarki sannu. ne da muka ce bari mu taro ga baki daya har da mahaifiyata ta ce wani godiya. Dan na bata labarin irin gudunmuwar da ka bayar da kuma ah, sauran ma'aikatanka ta ce to lallai lallai tana so a zo a baka yi maka godiya akan wannan gudunmuwa da ka bayar mun gode Allah ya saka da alkhairi wallahi babu komai Abdulmalik wannan addiyi wa kai ne ba wanda ya san gobe kuma idan ka taimaka wani Allah zai taimake ka fatan mu Allah ya kare mu lafiya hajiya Allah ya kara lafiya sai a gode Allah kuma a ci gaba da addu'a Allah ya kara lafiya a jumali nayi murna da ganin ka wallahi wannan kuma mahaifina ne na bashi labarin cewa ai da dukiyarka da ƙarfinka duka yi amfani da shi wajen ganin mahaifiyata ta samu lafiya sai ce a baka wannan shi na shi gudunmawa kenan da kuma godiyar wannan kuma a baiwa ma'aikatanka au Malik ba abin da zan ce sai dai ubangiji allah ya saka muku da alkhairi hajiya miliyan goma a rayuwata ban taɓa zaton a yanzu zan samu wannan kuɗin ba an san dai allah ne mai azartawa amma bani da hanyar da zan same su lokaci ɗaya Mm, abidin malik lale barka da zuwa sanni da sauka lale da farin haske malik na haske Salamu alaikum sallama ne yi muku Ni Abdul Malik sai godiya zan muku Kun nuna ƙauna kun yi lale da zuwa na, Yau gani cikin dangi ina har da masoyana a ấy